عز وجل وطاعته ولنعلم أن الله عز وجل بحكمته فضل بعض الأزمنة على بعض وجعل منها مواسم للتجارة الرابحة معه سبحانه وتعالى فكما فضل شهر رمضان على الشهور فقد جعل العشر الأواخر منه أفضل لياليه وجعل أيامها أكمل أيامه وخصها بخصائصها عن بقية أيام وليالي الشهر ومن أظهر فضائل العشر الأواخر من رمضان وخصائصها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها روى مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره ومن ذلك أنه كان يحيي الليل فيها كما ثبت في حديث البخاري عنها رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد معزرة وأهيا ليلة وأيقظ أهله ومن فضائل هذه العشر وخصائصها ومزاياها أن فيها ليلة القدر التي خصها الله تعالى بخصائصها منها أولا أن الله تعالى شرفها بنزول القرآن فيها قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة ذكر هذا ابن كثير في تفسيره ثانيا سمى الله تعالى ليلة مباركة فقال جل في علاه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مزلين الآية وبركاتها وبركاتها كثيرة ثالثا جعل الله عز وجل أجر العمل فيها خيرا من ألف شهر قال مجاهد في قول الله تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر قال فالعبادة فيها أفضل عند الله تعالى من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وألف شهر تعدل ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهر رابعا يقدر فيها الأجال والأرزاق قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين يقول مجاهد رحمه الله تعالى يقضى في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة ثم يقدم, ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ذكر هذا الإمام الطبري في تفسيره خامسا يكثر فيها نزول الملائكة كما قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ولا تتنزل الملائكة إلا بالخير والبركة والرحمة سادسا أنها ليلة سالمة من الشيطان من كل شر يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر قال أي سلام ليلة القدر من الشر كله من أولها إلى طلوع الفجر من ليلتها وقد روي عن مجاهد رضي رحمه الله في قول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر قال هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى ذكر هذا ابن كثير في تفسيره سادسا سابعا من قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري ثامنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حرم خير هذه الليلة فقد حرم فأنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من هرم خيرها فقد هرم أخرجه النسائي وأحمد قال الطيبي عليه رحمة الله أي فقد هرم خيرا لا يقدر قدره عباد الله وقد أفى الله تعالى ليلة القدر ولم يحددها كما في الحديث عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاعى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاعى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم أخرجه البخاري وفي رواية عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها حديث متفق عليه وقيل في حكمة إخفائها أن الله تعالى أخفى ليلة القدر كما أخفى الأعمار والآجال والأرزاق وذلك ليجتهد المسلم في العبادة والطاعة في جميع ليالي العشر بخلاف ما لو عينت لها ليلة لقد الناس بالعبادة ولتكاسلوا في سائر عن سائر الليالي واختلف العلماء في تحديد وقتها بعد الاتفاق على أنها في الأشهر الأواخر وفي الوتر منها لهذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر حديث متفق عليه فذهب أكثر العلماء إلى أن ليلة القدر تنتقل في الوتر من العشر وهي غير ثابتة فلا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام بل تنتقل في ليالي العشر الأواخر من رمضان وهو قول أكثر أهل العلم كما سبق لأحاديث يحتج بها أما ما ينبغي فعله فيها فينبغي أن يقوم المسلم بهذه كي يفوز بخيرتها أولا ينبغي على المسلم أن يجتهد في العبادات والأعمال الصالحات في هذه العشر كلها ولا يفطر في ليلة منها وخاصة الليالي الوتر التماسا لليلة القدر لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أخرجه البخاري فينبغي على المسلم أن يجتهد في قيام هذه الليالي العشر وإياها بالقيام فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد من زرع وأحيا ليلة وأيقظ أهله وأخرجه البخاري وذلك لأن قيام الليل في هذه الليالي المباركة من أفضل العبادات التي يمكن أن يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل لما له من عظيم الأجر كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث أخرجه البخاري وهذا القيام يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر كما قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر ومن كان يصلي القيامة في المسجد خلف الإمام فيستحب له عدم الانصراف من المسجد حتى ينتهي الإمام من الصلاة إن أراد أن ينال أجر قيام ليلة كاملة فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة أخرجه أبو داود ويسن فيها الاعتكاف فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله التماسا لليلة القدر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف معي فليعتكف الأشر الأواخر وقد أريد هذه الليلة ثم أنشيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في الأشر الأواخر والتمسوها في كل وتر متفق عليه ثم الاجتهاد في الدعاء في هذه الليالي العشر وخاصة بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنة عائشة رضي الله عنها فقد روي عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أخرج الترمذي أيها المسلمون فمن واجب الشكر على ما تفضل الله به علينا في هذه الأيام المباركات كثرة الاجتهاد لطلب مرضاته سبحانه وتعالى تعسيا برسولنا الكريم الذي كان يقوم الليل فلما قيل له حتى تتفطر قدماه فلما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر اللهم اجعل شهرنا شهر خير وبركة للإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أعطي خطابنا من الناس اللهم كن عونا واسينا لإخواننا في غزة وفي الضفة اللهم ارحم ضعفهم وقلة عيلتهم على العدو الظالم الغاشم اللهم احفظهم بحفظك وأنزل عليهم رحمتك وسخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز يا هي يا قيوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Thank you. alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bamu inza da daukaka a cikin musulunci yayi mana kyauta da baiwa da wata ramadan wanda ya sanya alkhairai masu yawa a ciki ya sanya goman karshe na ramadan ya zama shine mafi fitin goma a dukkan dare dan shekara ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kaɗai wanda ke ba shi da abokin tarayya ina ce da wanda Muhammad bawan Allah ne manzan Allah ne shine zababbe a cikin dukkan halitta shi shine mafificin wanda ya azumi ya qiyamul layl sannan ya yi ta tahajjudi kira da masha Allah tabbata ga annabi Muhammad da halayensa sarkaka da sahabbansa mutanen kirki da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ran tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi ina yi wa kaina da ku baki ɗaya wasiya da nasiha akan tsoron Allah akan takawa Shi ne biyayya ga umarnin Allah da ne santar abin da Allah ya hane mu ko mu sani cewa Allah ta tabaraka ta'ala cikin hikimarsa ya fifita wani shashi na halittarsa akan wani shashi saboda haka ya fifita wannan lokaci na Ramadan wato kwanaki talatin na wannan azumi ya sanya albarka mai yawa a cikinsu, sannan ya zaɓi goman ƙarshe a wannan wata mai albarka ya fifita su akan dukkan wani dakara Allah tabaraka wa ala ya sanya wato khasa'is wasu al'amura ke bantattu a wannan goban karshe wanda babu su a cikin dukkan shekara daga cikin abubuwa da suke khasa'is na wannan goma ma'ana abinda wannan goman karshe na Ramadan yake banta da shi shine yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yake himmatuwa wajen biyayya ga Allah ma'ana yana kebance wannan goman karshe dare ransu wajen ƙara himma da dagewa wajen bautar Allah tabaraka wa ta'ala zuwa cikin hadisi Aisha Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana himmatuwa yana ijtihadi a dare goma karshen nan fiye da kowane lokaci a cikin shekara ta bayyana mana cewa yana raye dare da salloli sannan kuma yana tada iyalansa kamar yadda zuwa cikin hadisin take cewa kana alaihi salatu wassalam idan dakhala ashu shadda mi'zara ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan goman karshe ya shigo yakan tamke mazaginsa malamai suka ce yana kaurace wa gida domin yana tarewa a masallaci ba shi ba iyali yana dagewa wajen bautar Allah wa ahya layla yana raya dare ran da bauta wa ay kaza ahla yakan tada iyalansa yana daga cikin falala da Allah ya sanya a cikin wannan goma ƙarshe ya sanya daren lailatul qadri a cikin wannan goma ƙarshe lailatul qadri dare ne mai daraja dare ne mai muhimmanci dare ne wadda shi kadai ne a cikin shekara wanda Allah ya sanya albarka ta musamman a ciki ta yadda in mutum ya dace da shi to ya dace da dukkan alkhairi daren lailatul qadri shi ma ya keɓanta da al'amura masu muhimmanci daga ciki Allah ya gaya mana ya saukar da al alkur'ani ne a cikin wannan dare inna anzalnahu fi lailatul qadr dare ne mai muhimmanci saboda Allah ya saukar da al alkur'ani a cikin sa na biyu dare ne wanda Allah ya sa masa suna cewa laylatun mubaraka dare mai albarka ma'ana mai alheri mai yawa shine ma'ana albarka akwai alheri mai yawa a cikin wannan dare domin Allah ya ce inna anzalnahu fi laylatin mubaraka lalle mun saukar da al alkur'ani a wani dare mai albarka mai albarka yana dauke da alheri mai yawa shi wannan dare abu na uku Allah ya sanya wannan dare duk wanda idace yayi bauta Allah a ciki ya tsaya yayi ibada Allah zai ba shi lada fiye da wanda ya yayi bauta a cikin alfu shekara dubu domin Allah ya ce tabaraka wa ta'ala lailatul qadri khairun min alf shahr ma'ana ibada a wannan dare na lailatul qadri yafi dukkan wani dare da babu shi ko da ya kai dubu wannan dare ɗaya in ka dace a ciki ka bauta wa Allah kuma Allah ya karbi ibadarka to ya ci fiye da dare dubu da babu lailatul qadri a ciki. malamai suna cewa alfu shahrin daidai yake da shekara 83 da wata hudu shekara 83 da wata hudu ma'ana an kai ibada a dare ɗaya, to za a baka lada na wanda ya yi ibada a shekara 83 da wata hudu kaga lalle dare ne mai matuƙar albarka abu na hudu malamai suna cewa a wannan dare Allah yake kaddara wato hukunce hukunce na abin da zai gudana a cikin wato shekara saboda akwai maratib na alqadar ma'ana matakai na kaddara matakai na kaddara yana cikin matakan kaddara ce a kowace shekara Allah zai sanya a rubuto abin da zai gudana na wannan shekara daga lauhul mahfuz wanda mala'iku za su rubuto cewa a wannan shekara duk abin da zai gudana shine kaza da kaza da kaza to a wannan dare na lailatul qadri ake wannan aiki Allah yake sanya mala'iku su yi shine bana Allah ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim amara min indina inna kunna mursalin Allah yace fiha a cikin wannan dare na lailatul qadri yufraqu fi fi yufraqu kullu amrin hakim ake hukunta ake daddalewa shine tafriq ake fassalewa a daddale duk abin da zai gudana wato wanda Allah ya hukunta amrun hakim ai muhkam ko amr wato al'amarin da Allah ya hukunta to a wannan dare ne ake ainihin wato daddalewa ake fassale shi dalla dalla saboda haka dare ne mai mutukar muhimmanci abu na biyar mala'iku suna sassaukowa daga sama kamar yadda zuwa wata riwaya har ya zanto bayan duniyan nan ba masa kasance mala'iku sun cika duniya saboda albarkar da suke soka a wannan dare shine bannin Allah ta'ala tanazzalul mala'ikatu war fiha bi rabbihim min kulli amr saboda haka dare ne wanda mala'iku saboda albarkarsa suke saukowa bayan duniya suke cika ta abu na shida daren lailatul qadri Allah ya ce dare ne amintacce ma'ana an amintar da shi daga dukkan shari ibnu jarir a cikin tafsirinsa da yake magana akan salamun hiya hatta matla'il fajr fadin Allah ta'ala salamun hiya ita wannan dare aminci ne a cikin ta har fito alfijir sai yake cewa ai salamun lailatul qadri min ash-sharri kullihi min awwaliha ila tulu'il fajr min laylatiha ma'ana aminci ne a cikin wannan dare tun daga ainihin faduwar ranar ta har fito alfijir na wannan dare aminci ne Allah yake sanyawa a ciki an rawaito daga mujahid Allah ya masa rahama dangane da fadin Allah ta'ala salamun hiya hatta matsala alfajir yace hiya salima dare ne wanda yake amintacce la yastati'u shaytan an ya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha adan ma'ana shaytan baya samun walwala a wannan dare da zai aikata barna abu na shida wannan dare na lailatul qadri dukkan wanda ya dace yayi ibada a ciki ma'ana daren yazo yana tsaye yana kiyamul layli to Allah zai gafarta mata kullu ma taqaddama min dhanbihi duk abin da ya gabata na zanuban saboda hadisin Abi Huraira wanda Imam al-Bukhari ya rawaito ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban wanda ya tsaya yayi ibada a daren lailatul qadri yana mai imani yana mai ihtisabi shine kaunan lada a wajen Allah gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a yafe masa duk abin da ya gabata na zurbansa abu na takwas manzo Allah ya ba mu labari dukkan wanda yayi asara bai dace da wannan dare ba ma'ana daren yazo alhali baya kan da'a baya kan bautar Allah da biyayya ga Allah to ya yayi hasara wannan ya an haramta masa dukkan alkhairi saboda hadisin da ma'aikin Allah hadisin da Imamu An-Nasa'i da Ahmad suka rawaito ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa qad ja'akum shahru ramadan ce ya ko mutane ga wata ramadana ya zo muku sha'arun mubarak wata mai tattare da albarka iftaradallahu alaikum siyama Allah ya wajabta muku azuminsa sa tuftahu fi abwabul janna a wata ramadana ake bude kofofin aljanna wa tughlaqu fi abwabil jahim ake rufe kofofin wata jahannama wa tughallu fihi shayatin ake sanya shedanu a cikin sarka fihi laylatun a cikin wannan wata akwai wani dare khairun min alf shahr ibada a cikin sa ya bulada fiye da ibada a watanni dubu wanda babu shi sai ma yakin Allah yace man hurima khairuha faqad hurim duk wanda aka haramta masa alherin wannan dare to shine haramtacce yayi babba asara duk wanda bai dace da wannan dare daren yazo yana bacci ko yana saban Allah to shine hasararren jima'ikin Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi kuma shine duk wanda aka dace daren yazo yana kan bauta Allah yana sallah yana zikiri yana karatun Qur'ani to wannan shine wanda ya rabota ba karamin rabo ba ƴan uwa musulmi Allah tabaaraka wa ta'ala bai gaya mana rana kaza ce daren Lailatul Qadr ba an ce a cikin goma karshe ne kamar yadda malamai suka yi ittifaki amma wata rana ce ba a gaya mana ta 21 ce ko ta biyu ko ta tara ko ta a'a ba a faɗi wannan ba ya zo a cikin hadisin uba da dan salin Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah ya fito wata rana li yukhbirana bi lailatul qadri yana nufin ya gaya mana cewa daren lailatul qadri ranar kaza ce fatalaha rajulani sai mutane biyu zo tadda suna jayayya suna husuma minal muslimin cikin musulmi fakala sai ma'aikin Allah yace kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri na fito ne in ba ku bayani dangane da daren lailatul qadri wani dare ne fatalaha fulan wa fulan sai na tadda wani da wani suna jayayya suna husuma farufi'at sai aka dauke min sanin ranar farufi'at sai aka dauke min sanin ranar a cikin wannan riwaya ta Abu Hurairah ce a cikin riwaya ta Abu Sa'id yace fa ha sai aka mantar da ni ranar wata ne kuna khairan lakum kuma fata na Allah ya sa mantuwar da aka yi mun ma zamo alheri ne gare ku wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi kuma Bukhari da Muslim suka rawaito cewa an dauke ranar cewa kaza ce Allah bai sanar da ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wasallam malami suna cewa hikima na boye ranar shine saboda kada ɗabi'ar mutane ya zama kawai himmarsu shine ita wannan ranar kaɗai suke ainihin kai hari suke fuskanta suke damuwa da ita a'a dan su himmatu wajen bautar Allah a goman ƙarshe baki ɗaya bal a watan Ramadana baki ɗaya kamar yadda wannan yana cikin hikimar da yasa aka ɓoye arziki yana cikin hikimar da yasa aka ɓoye ajali in ka san ajalinka in lokaci ya kusa sai ka tare a masallaci shikenan mun saura shekara guda ko biyu ka ce to biyan nan bari in tare ita zake amma baka sani saboda haka in ka ga dama kai ta tsiyarka in ajalin yazo kana kan tsiya kai hasara in ka ga dama kai ta da'a ajalin yazo kana da kara bauta kaga boyewar yi mana amfani arziki da an gaya maka cewa ai an nuna maka arziki ta ah, dama ina da kai zaman ka ba zuwa kasuwa amma da aka boye dole ka fita kasuwa kana fatan ka samu arziki in ma zai zo sai ga Allah ya baka kana rabo in ma bai zo ba dai ka dai fita kasuwa ka fita sana'a kaga boye waɗannan abubuwa shine dan a himmatu wajen mai wajen abu ta nima shi yasa aka boye daren lailatul qadri ba a faɗi wanne ne amma kai an gaya mana cikin hadisai cewa goman karshe na wata ramadana Allah ya sanya wannan dare cikin hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'arrau lailatul qadri fil witr min al ashr al awakhir min ramadan kulalibi ku nemi daren lailatul qadri a cikin goman karshe a wutiri. na dare ran karshe na wata ramadan a goma karshe sannan a wuce shi ne daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 dukkanin waɗannan dare ran wuce ne to a kan ka tsallake ai gwanda ma kawai ka haɗe su baki ɗaya ka bauta Allah ciki alherin ya tattara a goma ya zama baki ɗayan goma kar su wuce kafa ce kana tsaye kana bauta Allah kana addu'a kana roƙon Allah dukkan alkhairi hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace ma'aikin Allah yace da mu man ya'takafa ma'i wanda yake so yayi itikafi tare da ni falya'takif al-ashr al-awakhir to yayi itikafi a goman karshe wa qad uritu hadhihi al-laila kuma an nuna min daren a goman karshe summa unsituha sannan aka mantar da ni faltamituha fil ashr al-awakhir ku nemi daren laylatul qadri a goman karshe na ramadan waltamisuha fi kulli witrin ku nema a witiri darere mara na wannan goma karshe na wata ramadan hadisi ne wanda bukari da muslim suka rawaito yan uwana mafi yawan malamai sun tafi akan cewa daren kadiri ba ya tsaya akan witiri ɗaya bane ba za ka ce daren ɗaya kadai kullun shi bane ko ashirin da uku kullun shi bane ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai a'a zai iya zama a kowanne daga ciki dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ku nema a cikin wutiri da wutirin 21 ko 27 ko 25 ko 23 cewa dukkan wutiri to saboda haka shi yasa malamai a cikin mafirin jayin magana suka ce daren laitul qadr kan tattanja daga sa'i zuwa sa'i mana wata shekara ya zo 21 wata shekara 23 wata shekara 27 saboda ne ai hadisin itlaqi yayi bai kayyade cewa sai kaza ba duk da cewa akwai waɗanda suka tafi akan daren 27 saboda hadisi amma dai wannan hadisin na farko ya nuna cewa zai iya zamowa a cikin kowane dare yan wana abin da ya dace mu aikata a daren laifin kadiri abubuwa ne guda uku abu na farko shine ishtihadi wajen bautar Allah ishtihadi wajen bautar Allah kamar yadda ma'aikin Allah yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bautar Allah ayi sallah ayi karatun Qur'ani ayi zikiri a yi duk abin da za a yi na neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan dare in kai sallah ba za ka iya yin ta har zuwa ainihin alfajir ba to yi sallah a wani shashi yi karatun qur'ani a wani shashi yi zikirin salatu ma'aikin sallallahu a wani shashi almuhim kada ka bari daren ya wuce ka face sai ka wato aikata ayyuka na alkhairi sai ka aikata ayyuka na alkhairi amma mafi fitin abin da ya kamata ka yi a cikin wannan dare ne shine sallah dalili saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nana Aisha take cewa kana idza dakhala al-ashru shadda mi'dara wa ahya layla wa ayqadha ala ma'aikin Allah ji Aisha radiyallahu ta'ala anha in daren gudare ran goma suka shigo shadda mi'dara yana tamke mazagin sa ma'ana yana himmatuwa wajen bauta Allah sai tace wa ahya layla yana raya daren wa ayqadha ala yana kuma tada iyalansa su ibada kuma yace a cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya rawaito ma'aikin Allah yace man kama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsaya yayi salla ya raya daren lailatul qadri za a yafi masa duk abin da ya gabata na zurfansa. kakinan sallah tana cikin mafi muhimmancin abin da ya kamata mutum yayi a cikin dare ran lailatul qadri an ce a raya dare sai mu tambaye kan yaushe dare yake farawa daga faduwar rana daga faduwar rana dare yake farawa yaushe yake tikewa daga fitowar alfijir saboda haka dukkanin wannan sunansa layl rana ta fadi zuwa fitowar alfijir duk yankin dare da ka bautawa Allah ka raya dara duk yankin dare ko a farkon dare ko a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare kai sallah ka bautawa Allah kai addu'a kai zikiri kai salati kai aikin alkhairi ka samu dacewa da dalilin su kadai ba wai an ce sai karshen ba a karshen ya fi falala domin shi ma aikin Allah yakan wato kai ibadar da zuwa karshen dare amma idan ba za ka iya ma'ana tsawaita eh, ibada ta har zuwa ƙarshen dare ba sai kai farkon dare bayan isha'i ke in kai isha'i to kai sallolinka abin da ka iya kai karatun qur'ani ka yi duk abin da za ka yi na ibada ka nemi lada a Allah ka yi addu'a in kuma za ka yi bacci farkon dare ka tashi tsakiya shi ma fani amma in kuma za ka kwanta ka yi bacci farkon dare ka tashi ƙarshen dare gwargwadon abin da za ka yi dukkanin wannan ya game ne ya game dara saboda ɗabi'a ta mutane watakila guzurirrika ko ba haka ba karka ɗauka sai ƙarshen don ka gana ta hajji kai kuma ba za ka iya kaiwa ƙarshen kai ba to kai a farkon dare ko kai a tsakiyar dare ko kai a duk sunan shi mai lai kowane ka samu dace da shi ka dace da bauta Allah a cikin lailatu alqadri sannan waɗanda suke sallah da limamai su kuma suna da hadisi wanda ma'aikin Allah yake kwaitar da su cewa in dai za ka yi sallah da liman idan limaminka a farkon dare yake sallah mana baya ta hajji baya yi karshen dare to ka bi shi a farkon dare har ku idar da sallah in kai haka za a baka ladan ka tsaya dudaran za a baka ladan ka tsaya duka dara saboda hadisin Abu Dawud ma'aikin Allah ya yace innar rajula idza salla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla ko kuti lahu qiyamu Laila wanda ya tsaya ya yi sallah da limamin har ya idar da sallah za a rubuta masa ya yi qiyamul layl duka ma'ana rago Allah ya baka bonus ke ya baka ladar in dai ka tsaya ka yi sallah da limamin idan kuma waɗanda suke sallah sai su yanke ma'ana wutiri su kai shi ƙarshen dare suna ga za su ƙara to in sun yi haka sai rage wa kansu lada ina ma a ce su gama yi da liman in a farkon dare yake sallah kenan ba ƙarshe ba to sai su bari in ƙarshen su tashi karanta Alƙur'ani, su yi zikiri su yi salatu maki sallama su yi nafila a biyu biyu amma ba sai sun maimaita wutiri ba domin labu witrani fi laila an gane ko to saboda haka idan limamin ka yana sallah ne farkon dare ka bi shi ku yi sallah ka samu baki ɗayan ladan dare sannan abu na biyu da mutum zai yi a wannan dare muhimmi shi ne yi tikati ga wanda ya samu iko tarewa a masallaci da bauta Allah a ciki a itikafi kenan duk wanda ya haka to ko shaka babu zai dace da alherin da ake samu a wannan goman karshe saboda ma'aikin Allah kana tafi wal ashir hatta tawaffahu Allah tunda ya yi hijira madina yake ainihin itikafi har Allah ya karbi rayuwarsa a goma ƙarshe na Ramadan haka yake yi saboda haka duk wanda Allah ya ba wa dace ya ba shi dama ya yi itikafi ya tare a masallaci to alheri ne mai yawa saboda a nan ne za ka yi sallah ka yi zikiri ka yi duk abin da ake na alheri a cikin masallaci babu abin da zai ɗauke hankalinka saɓanin wanda yake gida cikin iyalansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Abu Sa'id da muka karanto man kana ya fa ma ya takifa fa ma'i fa ya takifa al-ashr al-awakhir zai yi tikafi tare da ni to ya goman karshe abu na karshe shine ijtihadi wajen addu'a a wannan goman karshe yana da kyau a dage wajen yin addu'o'i saboda addu'a tana cikin abinda ya kamaci mummuni ya yi a cikin waɗannan goma ƙarshe saboda albarkar da ke cikin wannan musamman kuma a dare na lailatul qadr ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yadda ta tambayi manzon Allah tace ya rasulullah in na dace da daren lailatul qadri me ya kamata in roki Allah in ce ya rasulullah ara'aita in alimtu ayyu ayya lailatul lailatul qadri ya ma'aikin Allah in na gane cewa wannan daren ne na lailatul qadri me ya kamata in roka in fada ma a aqulu fiha kai daren wa addu'a kenan kala sai ma'aikin Allah ya ce ko kuli kici Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai mutukar afwa ne kana son kai bayan ka afwa ya Allah kai min afwa wannan yana cikin abin da ma'aikin Allah ya koya na Aisha radiyallahu ta'ala anha saboda haka mu addu'a sannan mu sanya wannan a ciki abu na karshe shine godiyar Allah gabawa shine ya tsaya bautawa Allah ma'ana Allah ya maka ni'imomi waɗanda ba su ke da kididduguwa kamar yadda Allah ya faɗa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha in za ku kididdige ni'imar da Allah ya muku ba za ku iya kididdigewa ba su da iyaka to me za ku yi wa Allah ku yi masa godiya ku ce na gode eh ku ce na gode akan arshi amma ba iya kashe kenan ba kuma ku bauta wa Allah ma'ana ku dage wajen yin da'a ga Allah neman kusanci da Allah duka ayyukan alkhairi shine alamar godiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah cikin dare har kafarsa tana kumbura ake ta yama aikin Allah yaya kake wannan wahala bayan Allah ya yafe maka da kai zaman ka ai kai baka da matsala ce a'a afala akunu abdan shakura ba yi wa Allah godiya ba da yamin ni'ima kenan nemar Allah shine tsayawa wajen bautar Allah ni koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wajen yawan bautar Allah da biyayya gare shi bisa ni'imomi da ya mana kuma dama ya gaya mana in mun gode masa zai mana ƙari la in shakartum la azidannakum alƙawari ne yawan godiyar ku yawan ƙarin ni'ima to me godiyar yawan bautar Allah kenan yawan bautar Allah in ya maka ni'ima yawan neman kusanci da masa da'a shine godiyarka yin hakan kuma sai ni'imar ta karu saboda haka mu dage wajen bauta Allah da ainihin godiya ga ni'imominsa wajen yin duk abin da zamu samu kusanci zuwa gare shi musamman a wadannan kwanaki masu albarka mu dage wajen addu'a kada mu manta da ƴan uwanmu a Gaza a yanzu suna nan ana kashe su ba dare ba rana kada mu manta da su lalle ne musu addu'a a yanzu da muke magana Sudan a garin Khartoum ana nan ana ta yaki a yanzu da muke magana goma karshen nan suna nan yaki kawai ake ana kashe bayan Allah a garuruwa cewa a ƙasar Sudan ni musu addu'a kuma duk musulmi ne amma fitina ce mai musu addu'a Allah ta'ala ya yi musu wannan musiba Allah ya zaunar da su lafiya yan uwanmu da ake zalunta a Gaza da Zaffa Allah ka kai musu dauki da agaji Allah ka isan musu wannan mugunta da ake musu Allah ka takanya musu Allah ta'ala waɗannan Yahuda azzalmai ka nuna mana karshen su ya Allah dukkan bala'i ka sauka musu su kyale musulmi ya Allah ka raba tsakanin kawunan su Allah ka sauka musu da musibar da za su kyale yan uwanmu zauna lafiya duk inda ake da fitina a kasar mu da ko ina Allah ka yaye mana Allah ka sauka mana da ni'ima da aminci ya Allah kai mana albarka cikin abin da ka azurta mu da shi ka shirya mana ainihin matasan maza da mata ka ba mu ikon tuba da gyara halayenmu. mu Allah karba ayyukan mu ka ji magabatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama